kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ake kira Human Rights International ta ba da rahoton cewa akalla mutane 149 ne da suka da mata da ƙananan yara suka mutu a barikin giwa da ke garin Maiduguri jihar Borno sakamakon azabtarwa da kuma yunwa da rundunar sojan ke barin su da shi. Kungiyar ta ce za samu wannan kididdiga ne tun daga watan Janairu zuwa watan Afrilun wannan shekara. Duk da cewa kungiyar ta bayyana a cikin shafinta na yaran gizo cewa ba su da sahihin tabbaci game da wannan bayanai da suka wallafa. Ta ce an dai jibge gawakin waɗannan mutane ne a ɗakunan da ake ajiye gawaki da ke cikin asibitoci a garin Maiduguri wadda daga bisani aka binne su a wasu makabarta wadda kuma ta ce akwai buƙatar ɗaukan matakin gaggawa ƙungiyar ta kuma yi zargin cewa cikin waɗanda suka mutu har da ƙananan yara goma sha biyu wadda suka haɗa da mata da kuma wasu jarirai guda hudu da basu ɗara watanni biyar zuwa shekara guda ba na dai tuntuɓi birgizar janar rabi abubakar mai magana da yawon rundunar tsaron ƙasar ta wayar tarho game da wannan zargi gaskiyar lamari abu ya bamu ya samu juyayi sosai saboda waɗannan mutane su bayan sun fito nasu report nasu kwanakin baya muka ah, gayyace su domin su ga wannan waɗanda muke ajiye waɗannan mutane kuma da suka zo suka ba mu ainihin shawarwari masu kyau kuma ka ɗauki wannan shawarwarin mu da masu adalci suke ainihin bi shawarwarin su duk abin da ake su aka suka ce ni ba mu sha mun yi shi to kuma daga baya za su ya mutum zai hito ya wannan kuma magana ya ce an kana mutane suna mutuwa saboda wuri da ake ajiye su ba da kyau ai wannan ba zai bane ba ai kuma haka ba hankali ba zai zai wannan bayanin ba kuma mu dinnan an ba mu wannan aiki ne kuma wannan aiki ne a domin mu kare haƙƙin bil'adama kuma mu kare haƙƙin dukkan ɗan ƙasar mu da kuma dukkan ba ɗan ƙasar mu ba wani shi na wannan ƙasa tamu so ya za a yi mu zo kuma daga baya mu zo irin wannan abin da suka ce ni bayan su mun kare su su man bayani sun ba mu shara kuma mun shara su kuma duk abin da suka ce ni mun yi a ga wannan abu akwai wani akwai wani makirci wanda su kawai suka san abin da suke kuma na lura da cewa dukkan lokacin da muke nasara akan wannan 'yan ta'adda sai ga su yi sun fito bayani wanda zai ainihin mai da hannu a guba a kakin nan ce to duk abin da suke yi duk yan najeriya sun san cewa sojojinsu da kuma jami'an tsaro ɗinsu suna iyakan mai kansu domin tabbatar cewa sun dakushe wannan yan boko haram da kuma duk wasu yan masu masu kan tara hankali a wannan kasa tamu so duk abin da gaskiya da ne kawai wanda ko ba gaskiya bane ba ko muna gaya ma duniya baki ɗaya da yan kasa mu cewa wannan rikodin da wannan ta yi suna yi ne domin wata manufa ta su daban wadda kawai su suka kawai su amma ba gaskiya bane Nukan da kamar suna magana cewa ma dama bayanan da suka samu ba sun samu labarin ba shi da tabbas sosai. Kamar kana gani ta mai ne suke samun irin waɗannan labarai kuma har su yi amfani da shi da cewa sun bayyana su kan su ba zai bane. Wato abin da muke son kowa gane shi ne mu ba mu koyi mu duk abin da ya kana gare mu za mu haɗa wa kowa domin ne yan Najeriya muke mu yan Najeriya ne su muke wannan muke mu kan aikin nan sannan kuma kasan muke son mu kudar da hannu daga wannan mutane yan ta'adda. so ba wani bayanin zan koya mutane don na iyaka dai su sun san abin to ina su samun labarin su wani suka yi domin sun ga suna bikin cin da samun nasarar da muke yi kan wannan mutane eh, wasu ma suna ma iya cewa kila ma suna alaƙa da yan boko haram kila ban sani ba amma abubuwan da suke yi yana gwada cewa suna da alaƙa da yan boko haram Brigadier General kana gani kamar ah, menene mafita ne ganin cewa wannan ba shine karo na farko ba da suka ba da irin wannan rahotanni. To ai su yan Najeriya sun ci Najeriya suke yi ai kuma haka ba dun kwanaki suka wannan magana ai ba mu muke magana ba su yan Najeriya suka yi suka ce kai mu mu kula mana da don kasa ba za mu yi da wannan magana shi an sojin mu da sauran mazaman tsaro suna iyakar bayon kansu su kwarar da mu hannu wa'annan ya boko haram don Allah a kyale su kada a ainihin ji hankalin sau duri su haka sun gane wannan abin kenan kuma so muke kara ganewa cewa duk wannan bayan da wannan suke suke yi makirci ne irin nasu kuma wani abin da wani suke son su wani wani kuri na suke cimma suke son su nasara amma mu a matsayin mu na sojoji da kuma jami'an tsaro muna nan muna kokarin mu tabbatar cewa yadda muka yi nasara muka shiga wannan dajin na na su bisa wannan yake so muke kawo shi karshe mai nasara dukkan wani da suke yi kuma abubuwan da suke suna mana bakin ciki da sauran mutanen su ba zai hana mu nasara da muke don Allah ya kuma za mu ci gaba da yi kuma kasan mace kuma muna son mu ga mu duk duniya cewa wannan labarin da suka yi ba gaskiya bane ba kuma wani abu ne sun yi shi ne da wani manufa shi daban wanda kuma na san Allah da ba zai ba su gaskiya ba zai ba su nasara ba. Birgeziya Janar Rabi Abubakar kenan mai magana da yawun rundunar tsaron kasar ke karanta wannan rahoto da kungiyar kare hakkin Adama na Human Rights International suka wallafa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.